Sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC ke magana akan mitoci 31 25 shida Masu raron ma'an Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na biyu Afirka da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon. Sai kuma tashar Alfa Radio Kumasi a Ghana. Kuna iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko ina faɗin duniya akan adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da ranar Lahadi 12 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashin Gumel da Babaya ko makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfilu hukumomi daga nan Washington da makwabciya jihar Virginia sun yi wani taro a kan na wato tuna zagayowar ranar bukin masu kishin farafata a nan Amurka wanda ya rikide ya zama babban tashin hankali a kasar. an gado mutumin nan kuma da hukumomi suka ce ya saci wani jirgin sama na fasinja a jihar washington a ranar juma'a da suna richard rosell taron gama da ke yaduwa kuma ya kai kwanaki uku a kasar afghanistan tokanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku da ta kasance a zaben cike gurbi na dan majalisar dattawar shiyar bauchi ta kudu duk da cewa har yanzu ba a bayyana sakamakon zaben ba a hukumance makarantar nan ba yi magana cewa ta yaya sai yanzu yanzu da yake yau ranar bikin matasa ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware za mu ji irin matsalolin da matasa wasu matasan mu ke fuskanta problem na matasa yanzu babu aiki president mu bai ba da aiki ba babu aiki kuma ba abinci ba abinci mutane sai ya samu kudi nan sai sa wuya na yayawa a kai matasan mu haka kuma za ku ji cewa an kawo ƙarshen shari'ar da ake tafkawa tsakanin ƙasar jamhuriyar nijar da wani kamfanin buga fasfo na birtaniya daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke wanda hafsat mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri Hukumomi daga birnin Washington da kuma makwabciya jihar Virginia sun yi wani taron haɗin kai na tuna zagayowar ranar bikin 'yan kishin farfata wanda ya rikide ya zama babban tashin hankali da ya kai ga mutuwa. Kanin shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da haɗin kai a Asabar. ya faɗa a cikin wani sakon twitter da ake a filin wasan kwallon golf a jihar virginia a jihar new jersey yana mai cewar ya kamata mu haɗa kai a matsayin mu na al'umma ɗaya ya ce yana allah wa daidai duk nau'in wato wariyar launin fata da kuma ta da zaune tsaye trump ya kara da cewa ya yi tsayin daka wurin kyautata rayuwar marasa rinjaye a cikin ƙasar kazalika zai lashi takobin ganin cewa ya ci gaba da inganta rayuwar amurkawa gabaki ɗayansu. su kalaman na shugaba trump martani ne ga wani taron da aka gudanar a bara a charlottesville da ke jihar virginia wanda ya sha tsananin suka a lokacin da ya faɗa cewa akwai mutanen kirki a bangarorin a maimakon ya yi tar da allah wadai da abin da ya faru magajiyar garin washington marel bowser ta faɗa a ranar alhamis cewa ta ba da umarnin tabbatar da matakan kai agajin gaggawa kafin wannan taro na gangami da ake yi a yau lahadi a gandun shakatawa na lafayette square da ke daura da fadar white house an kuma ba da izinin gudanar da zanga-zanga ga wasu da suke adawa ga wannan taron da ake yi a yau wanda su kuma za su yi nasu taron a nan gandun shakatawar da wasu wurare da ke kusa da wurin an gano mutumin nan da hukumomi suka ce ya sace wani jirgin fasinja a jihar washington a ranar juma'a da suna richard rosal dan shekaru 29 da haihuwa ma'aikaci ne na shirya jakukuna a cikin jirgi wanda kamfanin yake aiki ma kamfanin jirgin sama na horizon air hukumomi sun ce ya yi aiki a ranar juma'a kuma an gan shi saye da rigar aiki lokacin da ya je ɗauki babban jirgin kamfanin kuma ya tashi da jirgin ana sa ran ya mutu ne a lokacin da jirgin ya faɗi da shi a tsibirin ketron mai tazaran kilomita 48 kudu da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na takoma inda ya tada wuta a cikin wani daji lamarin da hukumomi suka kira kisar kai wani amini ga iyalan rosal ya karanto wata sanarwa daga iyalan ajiya asabar mai cewar suna cike da bakin ciki ga wannan al'amarin ajiya asabar ne masu bincike na gwamnatin tarayya suka fara binciken sata da kuma hadarin jirgin wanda ya faru da yammacin shekaran jiya juma'a a gama da ke yawaita na kwace ikon birnin ganzi da ke kudu maso gabashin afghanistan yau lahadi ya shiga rana na uku da zamar kwace wato ikon wannan yanki da kuma tabbatar da ko gwamnati ne zai ci gaba da rike wannan mukami ko wannan matsayin ko kuma a 'yan kungiyar taliban ne za su kwace waɗannan wurare shugaban sojan afghanistan janar muhammad sarif yaftali ya faɗa wa manema labarai a yau lahadi a birnin kabul cewa rundunar sa ta mayar da martani na hare-hare da su 'yan taliban suke yi da zumar kwace wannan yankin babban sojan ya ce 'yan ta'addan sun shiga cikin fararen hula a wurare da jama'a suka taru da ma kasuwanni lamarin da ya bari dakarun afghanistan suke taka tsantsan domin kaucewa wato kashe fararen hula. rundunar tsaron afghanistan tana ci gaba da rike muhimman yankunan birnin ganzi ciki har da ofishin gwamnan yankin da kuma helikwatan 'yan sanda da babban gidan yari da kuma ofishin hukumar likin asirin afghanistan da ke wuri in ji yaftali a shekaran jiya juma'a ne taliban ta fara kai hare-hare babu kakkautawa da zumar kwace birnin ganzi wanda ke, kan babban hanyar da ke hada wato gundumomi na arewacin kasar da kuma kudancin afghanistan ciki hadda birnin kabul ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Prime Minister Habasha abi Ahmad ya faɗa a jiya Asabar cewa Habasha za ta ci gaba da kasancewa haɗaɗɗiyar ƙasa wuri guda duk da abin da ya kira faɗe-faɗe da mutane da dama suke yi game da kuma bayan tattalin arziki da zaman raba kawunan jama'a da kuma zargin ƙarya da ake yi wa gwamnatinsa. Abi ya faɗa a wani shirin talabijin na ƙasar cewa shawarar da kasar ta ɗauka na kawar da ainihin tsarin tarayya yana da nasaba da tattaunawa da jami'an sa suke yi a yankin somali domin kwantar da tarzoma bayan an tilasta wa shugaban yankin abi mahmud umar yayi yi murabus daga mukaminsa waɗannan mutane suna da kyakkyawan alaƙa tsakaninsu kuma sun zauna tare in ji abi a don haka idan wani na tunanin mutanen za su iya rabuwa da junansu haka kawai ba daidai ba ne wani bahagun tunani ne yana jawabi ne da harshen amharic akan tashin hankali da ya faru a yankin a ranar 4 ga watan agusta rundunar gwamnatin tarayyar habasha suka yi gama da sojojin yankin a babban birnin yankin da ake cima jijjiga wato yanki na al'umman somali kenan rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma wasu suka rasa matsugodansu kana kuma shugaban yankin abdi ya yi murabus daga mukaminsa Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Zaben cike gurbin dan majalisar dattawa shiyar Bauchi ta kudu ya gudana cikin kwanciyar hankali da kuma walwala a dukkan kananan hukumomi bakwai da ke karkashin shiyar. sai dai kuma har zuwa yanzu sakamakon kananan hukumomi hudu ne kadai aka bayyana wanda uku daga ciki jam'iyyar apc ta lashe ga abdullahi muhammad da karin bayani zaben cike gurbin dan majalisar dattawan shirin bauchi ta kudu da ya gudana a jiya asabar za a ce tubarkalla kasancewar an gudanar da shi lami lafiya sai dai an sami tangardar na'urar yin zaɓe wato card reader a wasu tashoshin zaben a daidai lokacin da aka fara kada kuri'a a lokacin da na ziyarci karamar hukumar das na yi kicibe da 'yar takarar jami'ar sdp a zaben cike gurbin a rumfar zaben da ke bagel b hajiya maryam garba bagel inda ta bayyana takaici dangane da ƙarerayen da ake yadawa cewa ta janye daga takarar. suna na honorable maryam garba bagel yan majalisa mai wakiltar mazaɓen da a majalisar jihar bauchi kuma ya takarar sadata a wannan zaben da ake gabatarwa yau. an ce kina maganin takara kuma gashi an ce ke nan ma an ce kin janye ya gaskiya abinci wannan magana propaganda ne kawai irin na 'yan adawa wanda suka ga cewa ba za su iya kai ga gaci ba suka ga cewa ni ce na tsole musu ido saboda haka suke yada haka saboda su rage mun yawan kuri'una ban janye daga takara ba ban shiga takarar don na janye ba kuma ban janye ba sai abin da Allah ya yi amma uwar jam'iyyar ki menene take cewa kan wannan a uwar jam'iyyata ta ma ba da sanarwa tun shekaran jiya a lokacin da ake a wannan labarin janyewan ta wata fara fitowa sun je su pro namu ya tafi gidan rediyo kuma ya karyata hakan amma abun kuma masu yadawan sai ci gaba suke yi to me kike gaya wa masu neman kada miki kura so a kiran da nake a gare su shine su disregarding duk irin waɗannan maganganu ta ta ƙarya ta siyasa propaganda ce ta siyasa ban janye ba idan ina da niyan janyewa daga baki na za a ji saboda haka babu wani janye wanda na yanzu haka kamar yadda na ka gani ina mazaɓa ta ce na zo na kada kuri'a saboda haka ina nan akan takara ta ban janye ba kuma ba zan janye ba daga nan sai na zarce zuwa karamar hukumar bogoro inda na ziyarci mazabar kakakin majalisar wakilai ta tarayya honorable yakubu dogara da ke gwaranga a nan na tarar da gungun matasa cikin tunzuri dangane da bayyanar kakakin majalisar yakubu dogara a makare bayan da aka kammala tantance masu son kada kuri'a da ma gudanar da zaben a lokaci guda. wannan yi magana tuwa ta yayya sai yin zo zo za su bar shi zabe shi dogara yakubu ko kar yan kai ne ha an ce ta mai kuma ya sa bar shi zai zabe bayan da ta mai an yi mana kare cewa nero zai dauke ta mai to yayi kai nero ne ya dawo wato ya makara ne nero mu da makara shi nero ne yana kai ya makara mulkin shi ne ko me ne daga bisani manema labaru sun gana da honorable yakubu dogara inda ya musu tsokaci kan yadda zaben ya gudana. abin da na gani shine um, an yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba to um, ina begen hakaɗin ne ya kasance a duk rumfunan zaben da ke nan kasan mu ta bauchi amma baka ganin bayyanan ka wurin zaben a makare shine ya harzuka yara yi maka ihu wasu yara suna ihu matasa to ni ban san cewa dalilin kenan ba zaben dai zai kasance fitila cewa hukumar zaɓe dangane da irin abubuwan da za ta iya fuskanta a shirin zaɓuɓɓukan da za ta gudanar a shekara mai zuwa hukumar zaɓen ba ta bayyana sakamakon zaɓen ba a hukumance abdulhab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya gaida Abdulwahab Muhammad yau ne ake bikin ranar matasa ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin baiwa gwamnatoci dama su janyo hankula akan batutuwan da suka shafi matasa. Wakilin murya Amurka Ibadan Hassan Umar Tambol ya haɗu mana da wannan rahoto. Ranar 12 ga watan Agusta na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin matasa. To ko waɗanne irin matsaloli ko ƙalubale matasa ke fama da su a Najeriya da sassan ƙasashen duniya akan haka niji ra'ayoyin wasu matasa. Sunana Malam lahiru garin Tunga Jeje Godobawa Sokoto. Mu matasa muna da matsaloli da yawa don ba mu da aikin yi. Muna roƙon shugabanninmu da manyanmu su neman muna aikin yi don gaskiya in muna da aikin yi can gida ba mu tawa nan ibadan muna turin baro muna roƙon su don allah su taimaka muna dan muna aikin yi don rashin aikin yi gaskiya ina kawo muna matsala ne yake sa matasa su shiga cikin rikici da faɗace da faɗace da doke ɗoke abin mutane sace-sace aliyu gudu mai injin to mulan suke fama da su ne da yawancin kasashen duniya baki daya ana ihon da yara matasa har na afirka ta sa su yi a na dole a kawo mutu a bayan makami ce dole sai ya je an yaki ta da shi ba ta da shekarunsu ya kai ba kuma ta da yaso yaso ba ko kuma bangan siyasa da ake yan siyasa suke ba su kuɗi a sai makamai a miƙa musu ana sa su aikin dole bayan sun ƙare wannan abubuwan kuma kaman nan suna nan hannun su suke yin hannun makamman suka je kuma suna wa mutane ta'addanci suna kama mutane ana kidnapping sun zama ga ga duniya baki daya sun zama ga ga al'umman duniya suna mu Allah ba problem na matasa yanzu babu aiki president dimu bai ba da aiki ba babu aiki kuma ba abinci ba abinci mutane sai ya samu kuɗi nan sai sa wuya na yayyawa a kai matasan mu muna so dan gwamnati din mu jala wannan hanya mu ma dan matasa ne ga samu hanyar da sai biye samu abinci abin da muke so kenan matasa mu bai da kuɗi kuma kowa suna sa wuya sunana abubakar dan gero matasan mu na Najeriya suna da matsaloli na shiga kungiyoyi na ta'addanci hakan nan kamar irin fadaci fadaci na irin zamfara da irin boko haram sannan kuma matasa suna cikin matsaloli na rashin ayyukan yi yan siyasa namu da muke da su ba su da taimako shan kwayoyi duk matasan mu ya mamaye mu sannan kuma yan siyasan mu kaɗan mai musu gindi na su zo sai musu banga siyasa na su cuta ma mutane su kuma su biya musu bukatocin su na wanda suke bukata kai inda suke so su yi da su ba su ganin su sai wasu shekaru kuma sannan akwai maganin su a ce ana bukata su hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Obama To a gaida Hassan Umar Tambol a ci gaba da neman hanyoyin kawo karshen shari'a bangarorin da suka shafi kwashe shekaru suna tafka a gaban kotunan Amurka da Faransa sakamakon rashin fahimtar ta biyo bayan matakin soke wata kwangilar buga fasfo da kamfanin kasar Birtaniya ke zargin gwamnatin Nijar ta dauka ba kan ƙa'ida ba. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da karin bayani. a farkon watan satumba da ke tafi ne ya kamata kotun ɗaukaka ƙara ta birnin paris ta bayyana hukuncin da za ta yanke a shari'ar da aka shafe shekaru kusan biyar ana tafkawa game da matakin soke kwangilar da kamfanin afirka ke korafin gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauka ba kan ƙa'ida ba to sai dai kuma kotun ta buƙaci waɗannan ɓangarori su yi sulhu in ji jagoran lauyoyin gwamnatin nijar mai shari'a mai daji mai nasara mai ritaya après semaines de discussion Donc elles sont convenues de mettre un terme amiable et définitif à leur litige, sans aucune reconnaissance de responsabilité de l'une quelconque. A sakamakon sulhun da aka samu kotun ta bukaci ƙasar Nijar ta biya miliyan dubu biyar na sefa domin rage wa Afrikar asara a maimakon miliyan dubu ishirin da hudu da ya nuna bukatar su a can baya. Sannan kamfanin ya amince ya saki kamuwar da ya yi da wasu kadarorin gwamnatin Nijar a ƙetare da suka hada da gidaje da kudaden ajiya a banki in ji tawagar lauyoyin gwamnatin ta Nijar. La République du Niger a donc payé au total 8 millions 300 000 euros. En CFA, ça fait 5 milliards 444 millions 426 500 000 francs CFA. To koya 'yan Nijar suka ji da wannan al'amari? Editan jaridar Leton Zubairu Sule na mai sharhi akan labaran da suka shafi harkokin ƙasa da ƙasa. ka san ko dai sulhu ne aka yi kasan Nijar akwai abin da za ta asara a bisa kan wannan sulhu da duk inda aka shara gaban alƙalin da aka ce lauyoyi ne aka ɗauka har na kasashen waje kuɗi ne aka bata ba zan yarda ba Nijar ta yi asara bisa kan irin wannan abu ya kamata a ce a ba gawa kashi dan mai rai tsoro saboda idan wanda suka yawan ga abin hukuma doka ba ta bige su ba suka biya abin da suka yi to gobe ma har yaushe. wasu za su kawo wasu 'yan wata kwangilar kuma su yi mama irin wannan abun. A sanadiyar wannan takaddama hukumomin Nijar a shekarar 2017 sun kori wasu manyan jami'ai daga aiki cikin su har da sakataren gwamnati Gando Zakara saboda zargin su da sakaci akan aiki sai dai wasu 'yan kasar na ganin da alama har yanzu jami'an kasar ba su koyi darasi ba. Eh, akwai wata kwangila nan da aka ba kuma wani kamfani na kasashen waje tana nan a kusan kwada firaminista yanzu haka da aka ba da avance tunda suka amshi wannan kuɗi sun ɓace an rasa ina suke to ka gani saboda yau mutane masu ba da kwangila wasu wai ba dibin suke ba aikin da za a makasa aiki ne na kirki ko mini a'a su aljihunsu ne suke dibo. gwamnatin rikon kwarya ta janar salu jibo ce ta rattaba hannu akan yarjejeniyar bayar da kwangilar buga fasfor kamfanin afirka a shekarar 2011 to amma gwamnatin isu muhammadu ta soke wannan aiki saboda a cewar ta akwai wasu matsalolin da talakawa ke bukatar hukumomi su magance cikin hanzari a wancan lokaci a maimakon batun buga fasfor matakin da kamfanin na kasar birtaniya ya ce ba zai taɓa lamunta da shi ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. To a gaida Sallamu mana barma. To jama wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu agogon na cewa karfe 11 da kusan 19 na safe. Ga shirin na gaba. Jama'a Assalamu alaikum mu da warhaka ku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu yau a cikin shirin wakilinmu a Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto na musamman bayan da hukumar kwastam ta kama kwayoyin smoga na biliyoyin naira da suka hada da kwayoyin tramadol da codeine da tabar wiwi a Legas. Wannan kamu dai shine mafi girma tun bayan da gwamnatin Najeriya ta haramta shigowa da sarrafa maganin tari mai dauke da sinadarin codeine da matasa ke sha babu karantawa ga baban gida da ƙarin bayani. To wannan kodin a gaskiya mun same shi akan bincike da muka yi ta yi an kama wannan mota ta kodin a wajejen ajawo estate a nan Lagos. kasan cewa gwamnati ta hana shigo da kodi saboda haka muka yi ta bincike muna samun labarai muna bin muka samu wanda yake bamu labari ana bin wannan mota tun daga inda take har aka je aka cin mata wanda da aka zo aka duba adadin kudinsa biliyan daya da miliyan 175 to wannan maganin tari na kodin da kuka kama za a iya cewa ne mafi girma da hukumar ka ta kama tun bayan da gwamnatin najeriya ta haramta shigowa da shi ko sarrafa shi to bayan shi kuma akwai kwayoyin tramadol da aka kama ko za mu san adadi na nawa ne da kuma daga wace ƙasa aka shigo da shi dole ana shigowa da shi to amma saboda yanzu ba mu iya ganewa daga wace ƙasa aka shigo da ita har sai an gama bincike tunda akwai mutanen da muka kama a sun zo suna neman motar dama tunda sun gudu suka ganin mutanen mu suka gudu sai muka ce to mu saurara mai mota zai zo yana nema yana zuwa sai muka danke to ana nan ana bincike daga nan za a gane ta ina ne aka shigo da wannan tramadol shi ma a cikin mota a kama shi a cikin mota muka kama wannan shi ma akan muna samun labari ne cewa ana loda wannan saboda muna da mutanen da suke taimaka mana da irin waɗannan abubuwan in sun ga ana yin mummunan abu so su gaya mana saboda kamar yadda taɓa gaya ma muna dan ba su wani abu domin nuna musu mu ba kuɗi gare mu wanda za mu iya biyan su amma kishin ƙasa ne so a madadin haka suka zo suka gaya mana wannan sai muka samu muka kama wannan kayayyakin shi to Allah bai koya kuke bambance irin wayannan magunguna da kuke kamawa da tsakanin na asali da kuma na jabu ganin cewa akasarin suna dauke da lambobin nafta da ke nuna cewa kamar an tantance su to yawanci idan wani magani da za a shigo da shi sai da namba irin wannan ta wannan hukuma to su masu yin fasa kwauri za su iya zuwa samu namban karya su makala kuma bayan haka akwai ainihin ainihin irin nauyinsa da ya kamata a shigo da shi to wannan wanda makama nauyin ya wuce irin wannan wato a kilogram eh, milligram ɗinsa ya wuce wanda aka bari a shigo da shi saboda haka da muka kama ta kuma hukumar da za ta tantance cewa wannan shine a ah, wanda aka bari ko wa shine wanda aka bari na ita ita sai wannan hukuma amma iyakacin saninmu matun da muna da masaniya cewa ya wuce wannan adadin domin dalilin da ya samu kawo shi kenan muna tabbata za a kwace shi saboda rubutu ne a gashi na a rubuce an ce kaza to mun ga ya wuce kuma kama shi saboda haka duk wanda ya je ya kokari ya shigo da sinadari ta kowace hanya in dai ba wanda aka bari ba tabbas za mu danke shi doka tana nan gwamnati ba ta dake doka ba to na ga kamar akwai tabar wiwi ma da aka kama adadinsa da kuma kuɗinsa eh tabar wiwi an kama shi a wani wuri ana ce masa olorunda a nan jihar uh, ogun kuma mutanen a wannan mota da ke ganin sai suka yi amfani da tumatur na yin miya aka yi amfani da buhunan masara okay, da kayayyaki dai na yin miya aka yi amfani da shi domin ba ka iya ganewa to daga ciki aka sa tabar wiwi din saboda haka tunda muna amfani da irin wannan information din shine muka samu wannan wanda darajarsa shi ne miliyan 128,800 tramol wanda aka kama fote katon tramol shi ne abinda kudin miliyan 73,500 biliyan 1 da miliyan 175 wannan kayayyaki da muka kama da sassan jiki da wannan magunuka da motoci abinda darajarsa yake biliyan 2 da miliyan 55 da 321 shine darajar wannan kayayyakin da muka kama sati biyu hukumar kwastan da ke kula da tashar jiragen ruwa ta tinkan ta kama kwayoyin tramol kwayoyin magungunan da shi ma matasa ke amfani da shi wajen samun kuzari na aikata muggan laifuka a ƙasa kwantrolan hukumar ta kwastan da ke kula da tashar jiragen ruwan tinkan alhaji musa muhammad baba ya bayyana irin kokarin da hukumar ta kwastan ke yi na ganin ta dakile kokarin shigo da kayayyaki. aiki da aka haramta musamman ma dai kwayoyi dama duk kayan da ya zo kasan akan yi declaring submitting sgd a zuwa inspection examination kenan a bude a sauke a duba a ga cancantan sake kayan to da aka duba wannan lokacin da aka abin nan sai aka ga aka tu da suka submitting eh, declaration din sai suka sa electronic kayan wuta kenan da aka bude kuma sai aka ga ai ba kayan wuta bane a ciki wa'annan mugayen kwayoyin ne a ciki eh, tramadol din kenan kwantenoni biyu ne wannan kwayan an shigo da shi daga kasan india shi wannan royal tramadol din daga india aka shigo da shi kuma a cikin takardan da suka shigo da shi da suka rubuta sun nuna for export ne kawai ma'ana su ba za su yi amfani da shi hukumar ta kwasan dai ta ba da matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta dauka na haramta shigowa ko amfani da sinadarin kodin a magungunan tari inda kuma ta yi kira ga gwamnatin ta haramta amfani da tramol da ake shigowa da shi daga kasar india domin sayarwa da kuma amfani a najeriya abin da ba a yi a kasar ta indiya masu sauraro kafin yi muku sallama ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji mu ɗauke da shi a makon gobe akwai mood swing wanda kuma ya ɗan ya kasance kullum cikin ɓacin rai akwai kasala duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan abubuwa ne sosai banda kuma wasu part-part na jikin mutum a nan za mu dakata sai wani makon idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Toma da la'agai da Hafsat yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonan da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa hakika zaben cike gurbi da aka yi a daura zon wanda jam'iyyar APC ta yi nasara wani abin farin ciki ne ganin yadda nan ne mazaɓar shugaba Buhari wadda zai yi tunƙaho da ita. Sako daga Sada da Daura. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna addu'ar ƙasarmu Najeriya Allah ya kama na zaman lafiya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin. sakon haɗin gwiwa daga shehu kashalla kafisan ana zikiri ka daura da gaga da ɗan fulanin warji a jihar bauchi sai kuma sakonmu na ƙarshe da yau da ke cewa al'ummar ƙasar mali allah ya kawo muku saukin matsalar tsaron da ke mamaye ƙasar ku ya sa ku fara zaben wato shugaban ƙasa zagaye na biyu cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an rasa rai ko guda ba sako daga usaina alhaji umar fo'eba gashuwa to dan abin da ya sauka kenan a cikin sakon da kuke aiko mana sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. dama a jihar california suke kokarin kare gidajensu daga wutar daji da ta kama a jihar yanzu wasu kuma suna fara ko kuma sun fara kare lafiyansu ne daga hadari wanda hayaki da kura na wannan wutar ke haddasawa yake yi gare lafiyansu wasu mutane da dama sun gano sun fara kamuwa da matsalolin rashin lafiya da ba saba ji ba a jikinsu kamar rashin samun isasshen numfashi da tari da kuma matsalar ido likitoci su ba da shawara kowa ya rika amfani da kyalle wurin rufa idanunsa ko da idan sun fita daga gidajensu ko da ko ba su kusa da inda wutar ta kama hayaki na kaiwa wurare da dama a california har ma inda babu wutar kusa da su kura da zafin wuta na kaiwa a ko ina a cikin jihar hukumomi daga babban birnin amurka washington da makwabciya jihar virginia sun yi wani taron haɗin kai na tuna zagayowar ranar 'yan kishin farin fatan amurka kenan wanda rikide ya zama mummunar tashin hankali da ya kai ga mutuwar mutane kana shugaban amurka donald trump ya kira ga haɗin kan ƙasa a jiya asabar ya faɗa a cikin wani sakon twitter da ya aiki a filin wasan ƙwallon golf a jihar new jersey yana mai cewar ya kamata mu haɗa kai a matsayinmu na al'umma ɗaya ya ce ina allah wadai da duk wani nau'i na wariyar launin fata da kuma ta da zaune tsaye a cikin ƙasar an gano mutumin nan da hukumomi suka ce ya saci wani jirgin saman fasinja a jihar washington a ranar juma'a da suna richard rosales dan shekaru 29 da haihuwa ma'aikaci ne na shirya jakokuna a cikin jirgi na wannan kamfani jirgin sama da ake kira horizon air to a gaishe sheka kafin mu sallama muna mika mu ga honorable ala abubakar gumel da aka fi sani da lauya wanda ya kawo mana ziyara kuma yanzu haka muke tare da shi da iyalansa a nan ɗakin watsa shirye-shiryenmu allah mayar da su gida lafiya masu raro da wannan maka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safa agogon najeriya da nijar wato karfe biyar a wun ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin baba ya ko makiri da ya tana gabatar da shirin da kuma chubahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yau tian wang ni sarfil hashin gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum VOA Afrique avec la meilleure musique.